A dai zaben da aka gabatar a ranar Asabar inda ta gabata dubban mutane ne suka yi dafifi domin kwato kansu yanci kamar yadda mafi yawan su ke faɗa. Haɗa daga mata maza da matasa ciki har da masu bukata ta musamman wanda su ma suka fito domin kwato kansu yanci. Wani mai bukata ta musamman a karamar hukumar da bakin kudu ya ce jagoransa zai yi masa jagora wajen dangwalawa. Mai suna ni daji, Madamasi da bakin Kudu da ba kwa ba Mun Ungwa ta kwana ni ni da eh, ƙarar biyu guragu ma sun kada ƙuri'unsu. Ni ne sai waje gurin sarkin guragun karamar kuma da wakin kudu. Tun misalin karfe bakwai da rabi na zonan gurin. Amma na Allah ce make masu aikin sun kyautata ma sun dokar da gwamnati ta fada ta ce a kyautata wa nakasassu a basu dama su alhamdulillah sun mana mun kuma na dawowa ma ni ne na biya a zaben alhamdulillah. abubakar suleiman mun gura gura da karfin fadakin kudi bayan gidan hakimi gaskiya a matsayin nan na karshe ba samu matsala ba kuma na yi shi a cikin kwanciyar hankali da riga na san tsarin da aka gaya min cewar farfesa ke gaya neman alfarma ba mu da matsalar layi da an zo an gamu shiga mu layi mu ba mu samu matsala ba mu yi zaɓen lafiya lafiya A ƙaramar hukumar kura kuwa wani abin mamaki kankana ce ta taimaka wajen magance ƙalubalen rashin tantancewar na'ura. Malam baba kura ƙofar gabas. Gaskiya ne muna amfani da kankana idan ka sa hannunka ya ki ɗauka sun ka zo ka sa kankanas ka zo ka koma ka sa zai za ta ɗauka. suna na abubakar idris shi gaskiya dai ina gabana suna da da yawa a sunana dan wata sabi kura suna dauka alhamdulillah wani jami'in zabe ya gaskata amfani da kankanar wajen tantancewa suna ne ya kasa eh nan mazabar talawa kankana amfanin ta wani za ka ga yazo ya sa hannunsa akan mashin din baya verifying ta kankanar za ta wanke za ta goge hannun ko da ko wani abu da yake jiki sai sa kawai yana sa a jikin mashin din zai fari kamar mutum ashirin sun yi amfani da kankanin kuma ya A dai kanan Najeriya ne wani dattijo ya rushe da kuka yayin da ya je dangwala wa jam'iyyar da yake bukata amma kashi hannunsa ya gauce ya dangwala wata jam'iyyar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.